magana ta biyu zaiti menene zaiti man iccin zaituni zaituni kun san icce ne ko to man mansa shine zaiti shi kuma man na zaituni zaitin ana turare da shi ana man shafi da shi sannan ana mai da shi a dafa abinci ina fatar kun fahimta to sai ya ce wannan hadisi wa an usaid radiyallahu anhu an karɓi wannan hadisin daga usaid yarda Allah tabbata gare shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala shi kuma usaid ya karɓo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi manzon Allah ya ce kullu zaita ku ci zaiti man iccin zaitun Wadda bihi kuma ku yi man shafi da shi ai duhu duhunan ku riƙe shi matsayin man shafi kaga kenan ana yin mai na dahuwar abinci da da zaiti man zaitun sannan kuma ana yin man shafi da shi kamar yadda ake yin turare da shi yace ku ci zaiti man zaituni waddahi nubihi, sannan ku rinka man shafi da shi kuma ku rinka shafa shi matsayin man shahi fa innahu shi zaiti min shajaratin mubarakata ana ɗebo shi ne daga itaciyar nan mai albarka wacce ce itaciyar mai albarka zai iccin zaituni rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito shi waqala yace hadithun garibi wannan hadisi hadisi ne garibi wal hakim da hakim waqala yace sahihul isnadi wannan hadisi hadisi ne hasanul ligairi kaga ya nuna yana da illa kenan ko amma saboda shaidun da ya samu yana da wasu hadisai da ke yi mai shaida sai an ka hassana shi saboda su don haka ya zan hasanul ligairi kaga hadisi mu ya tabbata Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci to tunda ya tabbata me yake karantarwa kaga annabi yana kwadaitar da al'ummar su daga amfani da man zaituni ayi amfa abinci da shi sannan ayi yi man shafi da shi saboda man zaituni man zaituni yana da yana magunguna masu yawa yana fatar kun fahimta yace ku rinka cin man zaituni sannan ku rinka yin man shafi da shi fa innahu min shajaratin mubaraka saboda shi zaiti an ɗebo shi ne daga itaciyar nan mai albarka itaciya mai albarka ita ce iccin zaituni kamar yadda Allah ya kira ta yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala garbiya kamar yadda Allah yake cewa cikin suratun nur ko yace Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbah fi zujajatin az zujajatu ka annaha. kaukabun durriyun yi min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala garbiya. garbiyya yakadu zaituha hayo walau lam tamsashu narun nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha'u wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli shay'in alimun tabaraka wa ta'ala yace Allahu nuru samawati wal Allah shine hasken samai da kasai ma'ana shi ya halicce su shi ya haskaka su shi ya halicci duk abin da a cikin su shine ma'anar Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi misalin hasken sa shi ubangiji mishkatin kamar fitila kamar taga ce fiha misba wadda an ka aza fitila cikin ta kamar tagan nan sai ka dauko fitila ka aza ga tagat ba sai ta haske wurin ba ta haske nan cikin daki ta haske waje in taga in hitila na bisa taga yace kamishkatin misalin hasken haskensa kamishkatin kamar taga ne fiya misbah wadda adda hitila al misbah fi zujadatin fitila kuma wadda a cikin gilas me a hikimar sa fitila cikin gilas domin shi zai control ɗin hasken ya watsa shi ko ina ba ku ganin hitila kwai da ana amfani da a ci balbal kaga ita bata da gilas daga baya an ka samu ci gaba sai an ka yi fitila kwai sai an ka mata gilas kaga shi abin da ka ci yana nan cikin gilas me ai hikimar sa hitila cikin gilas buta cikin gilas saboda gilas shi zai watsa hasken ko ina to shine yace misbah fi zujajatin fitila kuma wadda a cikin gilas wadda gilas shi zai taimaka ya watsa hasken ko ina azzujajatu shi gilashin da an kasa an kai kwabarin hitilan wanda zai kontrolin ɗan hasken ya watsa hasken ko ina ka annahu kaukabun shi kuma glass ɗin nan wadda kasan tauraruwa ne don riyun mai tsananin haske glass ɗin saboda haskensa kamar tauraruwa ne mai tsananin haske yuqadu wadda an ka kunna min shajaratin mubarakacin daga mai itaciya nan mai albarka kaga inda mun ka samu itaciya mai albarka Allah ya kira ta itaciya mai albarka wace itaciya ce mai albarka sai ya ce zaituna ce itaciyar zaituni kaga iccen zaituni Allah ya kira cikin Qur'ani icce mai albarka sai Allah ya ce la sharqiyatin zauti iccin ne kuma daga cikin falalatai la sharqiyatin ba icce ne wanda aka samu gabashin duniya ba wala wala garbiya kuma ba icce ne da ake samun yammacin duniya ba ina kawai ake samun sa nan baitul maqdis nan kawai addashi ina fatar kun fahimta shine ma'anar la sharqiyatin wala garbiyatin sai Allah ya ce kadu zaituha manta shi man na zaituni iccin zaituni ya an ɗebi yana da 'ya'ya to 'ya'yan su ake sarrafawa sai a fitar da mai shi man zaituni shi ake kunna fitillu da shi shi ne man da ake kunna fitila da shi to shi man shi kansa ya ce ya kadu zaitu hayo da shi man ya yi kusa ma ya yi haske wallawan lamtam sassu narun ko da wuta ba sai ka kunna mai wuta ba shi man shi kansa haske ne shine yakadu zaitu hayu di'u man na iccin zaituni yayi kusa yayi haske wa lam tamsa sunarun ko da wuta yanzu ba ka gani in ka samu in ka dauko hitila ka lagwani ka mai sai ka kunna kunna ashana sannan ka haske to shi man na zaituni wanda ake kira zaiti daga mi ake samun man daga 'ya'yan itacen da zaitunin ke yi su ake sarrafa sai a fitar da mai a yi man kunna a man shafi a turare sannan kuma a yi mai na dahuwa abinci duk daga 'ya'yan itacen zaituni kaga nagge ne daɗi goma to shi ne ce ya kadu zai tuwa da yau shi man man icin eh, eh, eh, zaituni ya yi kusa ya yi haske wallahu lam tamsa sunara ko da wuta ba sai an kunna mai wuta ba shi kan kansa man haske gare shi sai Allah ce nurun ala nurin haske akan haske da ɗayan an kunna mai wuta shi shikenan ga haske ne ga hasken wutat nuran ala nurin kenan sai Allah ya ce ya yahdillahu li nuri man yasha Allah yana shirin da wanda yake so zuwa ga haskensa Allah ka shirin da mu zuwa ga haskenka ka fitar da mu da cikin duhu duniya da lahira wa yadribullahu al-amsal Allah yana misal wa yadribullahu al-amsal lin-nas Allah yana sanya misalai ga mutane wallahu wallahu wallahu ala kulli wallahu eh wa yadribullahu al-amsal lin-nas wallahu bi kulli shay'in aliyan Allah masani ne game da komi to kaga cikin nassin Qur'ani Allah ya kira iccin zaituni shajaratun mubaraka itaciya mai yawan albarka sai malamai sun kace ma'anar mai yawan albarka mai yawan amfani don mi da an kace mai itaciyar zaituni icce mai yawan albarka sun kawo daluluwa da yawa dalili na farko dai kaga Allah ya kira ta mai albarka ko yana daga cikin albarkarta nan inda take baitul maqdisi annabi saba'in ya sa mata albarka annabi saba'in cikinsu har da annabi ibrahim shine mutum na farkon da ya fara samu icin zaituni albarka don haka ta yi albarka ko ba ta yi ba annabi saba'in sannan kamar yadda annabi saba'in ya samu ta albarka haka ita kuma itaciyar da 'ya'yanta da shi gundumbulin iccin da sansaminta da manta dukkan su amfani sai da an ka fitar da amfanin zaituni guda saba'in maganin kaza maganin kaza maganin kaza maganin kaza da ake yi da ƴaƴan zaituni da man zaituni eh saba'in tana amfani amfanoni zayyawa take yi ina fatar kun fahimta wasu ka ce saboda wurin da take wuri ne mai albarka baitul muqaddas wuri ne mai albarka to shi yasa an kira ta shajaratul mubaraka wasu ka ce a'a saboda kasar da take annabi saba'in ne ya zama kasar nan kuma kowane annabi ya samu ta albarka haka dai an ka dai ta kawo maganganu amma sun ka ce ma'anar shajaratun mubaraka ai itaciya mai yawan amfani saboda yawan amfanonin da an gare ta don haka ku yi ƙoƙari ku samu man zaituni ku rinka dafa abinci da shi sannan a samu man zaituni a rinka shafa ma jiki yana yana da amfani zai yawa yana maganin ƙuraje yana maganin ƙazuwa yana maga hakkuturta yana magani man zaituni sannan shi eh, man zaituni na shafawa ga jiki sannan shi ko na sha man zaituni da ake sha shi kuma yana maganin ciwon zuciya yana maganin ciwon anta yana maganin ciwon kaza sai da sun haka wajen falala saba'in abubuwa guda saba'in da zaituni ke magani ina fata kun fahimta to Allah ya shirar da mu kamar yadda ce muku wannan hadisi hadisi ne hasanul ligairi kaga hadisin mu ya tabbata Allah ya kara ma annabi tsira da aminci sai hadisi na gaba yace warwaya an abi hurairata radiyallahu anhu Eh, yace marfu'an qal kullu zaita wadahinu bihi fa innahu dayyibun mubarakun rawahu al-hakim shahidan hadisi na gaba sai ya bude shi da siga ta tamridi don yayi ma isharar cewa hadisi yana da illa haka ne yace an ruwaito wannan hadisin daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi marfu'an hadisi marfu'i menene hadisi marfu'i hadisin da an ka ɗaukaka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya ce manzon Allah ya ce shine marfu'i kaga ba magana Abu Hurairah bace kenan yace marfu'an hadisi marfu'i ƙala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kullu zaita ku ci zaiti me zaiti man iccin zaituni kaga ana ci ne ana amfani da shi ko ana amfani da shi ga miya sannan ana amfani da shi kuma ga man shafi to annabi ya ce ku ci zaiti man iccin zaituni wadda hinubi kun ku man shafi da shi ku rinka shafawa ga jikinku duk wani skin disease to man zaituni yana kashe shi insha Allah ta'ala wadda hinubi ku yi man shafi da shi don me fa innahu dayyibun domin shi man zaituni abu mai ne mai daɗi mubarakun kun mai yawan albarka ga daɗi yana da test mai daɗi in an ka sa shi ga miya zai ƙara ma miya daɗi shi man zai in an kai miya da man zaituni zai ƙara daɗi yana da daɗi ainihin kansa sannan kuma yana da albarka rawahul hakim imam hakim ya rawaito shi shahidan amma matsayin shaida ga wani hadisi don shi wannan hadisin ga ainihin kansa hadisi ne da ifi me illarsa cikin isnadin sa cikin isnadin sa akwai wani na Abdullah ibn Sa'id Abdullah ibn Sa'id sun kace da ifin jiddan to a kansa an ka ce wannan hadisi hadisi ne da ifin jinda Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci sai hadisi na gaba ya ce wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullu zaita wadahinu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka rawahu ibn majah wa tirmidhi wa qala la na'rifu illa min hadith abdurrazzaq wa kana abdurrazzaq yalqadibu fi riwayati hadha al-hadith wa rawahu al-hakim wa qala sahihun ala shart ash-shaykhaini wa huwa kama qala hadisi na gaba an karɓo shi daga sayyidina Umar dan Khattab yadda Allah tabbata gare shi Umar ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce kullu zaiti ku ci zaiti me ma'ana ku ku yi amfani da zaiti me ake amfani da, zaiti man zaitun ku yi amfani da shi ku yi miya da shi na abinci ku ci muna tare sannan ‘ya'yan itace ne kuma shi ne, su ma ku ci su duk magani ne waddahinu biyu kuma ku yi man shafi da shi zaiti man zaitun ku yi miya da shi ku ci abinci sannan kuma ku yi man shafi da shi ku rinka shafa ma jikinku fa innahu domin shi zaiti min shajaratin mubaraka an an sarrafa shi ne daga itaciyar nan mai yawan albarka ita ce itaciyar zaitun saboda albarkar ta kun ga har rantsuwa Allah ya tabaraka wa ta'ala ya da ita har rantsuwa ya ce wa tini wa zaituni wa turi sinina ko wa hadal baladil amin ina rantsuwa da tur me tur wa tini ina rantsuwa da tin me tin tin me tin borai kun san borai ba kai an ka tambaya ba ɗan lokus ina ka sanin ɓorai ɓorai shi ne tin nau'in abinci ne shi ma Allah ya ce yana rantsuwa da tin wa zaitun kuma yana rantsuwa da zaitun shi zai iccin mana zaituni wanda gare shi ake ga ƴaƴansa ake sarrafa ake sarrafa ƴaƴan sai a fitar da mai yana ya rantsuwa kaga Allah ya rantsuwa da iccin zaituni ko kaga Allah ya ɗauko wani abu da cikin bayansa mai rai ne ko marar rai Allah ya rantsuwa da shi ni ce muku Allah na rantsuwa da bayansa ne dole nuna muhimmancin abin kaga don Allah ya nuna muhimmancin iccin zaitun ya yi rantsuwa da shi kaga shine yace to ku ci daga zaiti man zaituni waddahinu bi kuma ku rinka man shafi da shi fa innahu shi zaiti man zaituni an ɗebo shi ne min ko an sarrafa shi ne min shajarcin mubaraka daga itaciyar mai albarka iccin zaituni rawahum no maja ina jin duk masu sai da islamic medicine suna da man zaituni ai ko to a sau a rinka amfani da shi yana da albarka kwarai rawahum no maja imam ibn maja ya rawaito shi wa tirmidhi da tirmidhi wa qala shi tirmidhi yace la na hu? ba mu san da wannan hadisin ba illa min hadith abdurrazzaq sai daga hadisin abdurrazzaq wa kana abdurrazzaq kuma abdurrazzaq din nan ya kasance yal daribu yana rawarawa fi riwayati hadal hadith ga riwayar wannan hadisin haka yake amma dai hadisin ya samu hadisan da ke yi mai shaida don haka a kansu sai an ka hassana shi an ka ce Hassanun ne ligairi warawahul hakim imam hakim ma ya rawaito shi wa ce yace sahihun hadisi ne ingantacce ala shartu shaykhaini yazo akan shartin bukhari da muslim wa huwa kama qala hafizul munziri sai ya goya ma hakim baya yace haka magana take kamar yadda hakim yace wannan hadisi hadisi ne Hassanun ligairi kaga ya tabbata Allah ya kara ma annabi tsira da aminci madalla yana nuna mana muhimmancin man zaiti mai ana man zaitin ana daho abinci da shi ana turare da shi sannan ana man shafi da shi abubuwa wa da ake yi da man zaiti don a kurin kasar kuna amfani da shi hadisi na gaba cewa an safa namna umayya radiyallahu anhu qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala in hasul lahama nahasan to yanzu mun kari zaituni mun ƙare game da hallu mun ƙare game da zaituni to yawan sai tasgan nama da haƙura yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala in hasul lahama Hassan, fa innahu ahna'u wa amra'u rawahu abu dawud wa tirmidhi wal lafdhu lahu wal hakim wa ƙal sahihul isnadi wa labdhuhu ƙala ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ana akhudhu lahma anil azmi bi yadi fa qala ya safwan qultu labbaika qala qarrib lahma min fika fa innahu ahna'u wa amra'u qala al abdul azim رواه الترمذي عن عبد الكريم بن أبي أمية المعلم عن عبد الله بن الحارث عنه وقال هذا حديث غريب la na'rifu illa min hadith Abdul Karim qala al-hafiz qala al-hafiz Abdul Karim hadha wahid warawa lahu al-Bukhari ta'liqan wa Muslimun mutabi'atan wa qarruya min hadithi hi, ghairi hadithihi farawahu Abu Dawud wal Hakim min hadith Abdurrahman ibn Muawiya an Uthman ibn Abi Sulaiman anhu wa Uthman lam yasma min Safwana a'lam hadisin mu na gaba an karɓo shi daga Safwan dan Umayya sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu yadda Allah tabbata ga Safwan dan Umayya qala ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce in hasul lahama ku tasgi nama na Hassan tasga da haƙoranku ka ɗauki nama ka tasga da haƙoranka ba sai kun tsaya yanka ba fa innahu ahna'u tasgan nama da haƙoranku ya fi daɗi wa amrahukum ko wa amra'u kuma ya fi sauƙin haɗiya ya fi daɗi kuma ya fi sauƙin haɗiya sun ka ce in naman dafaffe ne amma in ɗanye ne kan dole sai an sa yuƙa muna tare to me ya ce rawahu abu dawud wa tirmidhi imam abu dawud tirmidhi na ruwaito shi wallafzu lahu lafazin na tirmidhi ne wal hakim da hakim Waƙala, hakim hakim yace sahihul isnadi wannan hadisi mai ingantaccen isnadi ne ko alama akwai illa cikin isnadinsa hmm? akwai illa cikin isnadinsa to yanzu annabi ya ce in hasun lahama ku tasgi nama annahasu shi ne ga cin nama da sashen haƙora ma'ana ku tasge shi tasga kenan ko ku tasge shi da haƙoranku na hasan tasga fa innahu shi cin nama tasgan nama da haƙora a hana'u ya fi daɗi wa amra'u kuma ya fi sauƙin haɗiya hani'an mari'a kenan hani'an daga hani'an an ka samu Hana'u, mari'an an ka samu amra'u ina hani'an mari'a take suratul nisa'i ko tabaraka wa ta'ala yace wa atun nisa'a sadaqatihinna na nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu fakuluhu hani'an mari'a ba hani'an nafsi ba fakuluhu hani'an mari'a yace ku ba mata sadakokin sadakin da an kai sharadi ka san da babu kuɗi wadatattu ko to sai a zo a sa sadaki amma bashi sai a ɗaura aure kuma a kai mata iyaka mu da mun ka ɗaura aure mun sani shaidu sun sani shi miji ya sani ita sani an sa sadaki dubu goma amma baya da su sai a ɗora mai aure akan sadaki bashi kuma a ɗauki mata ta yi a kai mai kuma su zauna sai ran da Allah ya hore mai sai ya biya ta ina fatar kun fahimta to mun yo baya cikin kitabun nikahin na wannan littafin in kuna tunawa duk wanda ya aure mace akan sadaki bashi amma shi nufi na ya ɗaya mata wayo ya biya bukatarsa da ita ya sake ta ya ƙibiyan sadaki manzon Allah ya ce wannan zai tashi matsayin mai gobe kiyama dan wuta eh da matsayin mazanaci zai tashi matsayin mazinaci gobe kiyama to shine Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wa atun nisa sadaqatihin nihla ku ba mata sadakokin su kyauta nihlatun kyauta me ma'ana ku ba su kyauta kyauta tilasta ka aka kai kyauta ko da dadin ranka hake kyauta to kamar yadda kuke dauko abu ku ba su kyauta cikin dadin rai to su ma matan da an kai yarjejeniya da su an kai sadaki bashi to don Allah Allah ya hore mu ku biya sadakin nan kyauta cikin daɗin rai ba sai an rai ya ɓaci ba ba sai an te kotu ba sai haƙƙin suna in ku biya su nan in ku biya su gobe kiyama shi an ma'ana ku ba su sadakin su kyauta sai Allah ya ce fa in ibna lakum an shay'an minhu to amma in su mata sun ka daddada rai ga wani abu na sadakin gare ku ba an yi sadakin dubu goma ba daga sai ta ce mai gida daga abin nan da yayi nauyi yan bari ya ga dai ta buge ka sosai don haka yanzu na mai sai dubu biyar na yafe ma dubu biyar in ka samu dubu biyar ka ba su kaga cikin daɗin ranta ta yafe maka wani abu ko to shine Allah ce fa in ibna lakum an shay an shay'in minhu nafsan in sun ka daɗaɗa rai gare ku ga wani abu na sadakin cikin daɗin ransu ta rage ma wani abu ko ta ɗauko ta ce kai in shi mai gida na dai na dai yahe ma sadakin a bar kawai tunda haƙƙinta ne tana iya yafewa ko ba ta iyawa ga sunna tana iya yafewa amma ga mazhab malikiya ba ta iya yafewa dole sai an biya ruku dinari me addalilin su har yanzu ba su kawo ba muna biyar su bashi muna biyar su bashi mm sadaki haƙƙin wane ne haƙƙin mace ne ba haƙƙin ubanta bane ba haƙƙin uwarta bane balle yan uwa haƙƙin ta ne don haka in ta ce ta yafi ya yafi ko bai yafi ba ya yafu me dalilin mu hadisi sahihi wanda Imam An-Nasa'i ya fitar hadisi sai hadisan Anas dan Malik kuma Anas abin da ya faru ga mahaifiyarsa Ummu Sulaimin lokacin da an ka saukar da haramcin giya baban Anas Malik bai da sana'a illa sai da giya to bai musulunta ba ce to shi kan Madina ta gagare in dai an bashan giya Madina to shi kan bai iya zama da sai ya gudu ya yata to mata ce ummu sulaimin kuma ta musulunta don haka da ta ƙare idda sai wani nan ya zo neman ta aure abu dalha al'ansari shi ma sannan bai musulunta ba duk madina kuma abu dalha ya fi kowa gonakin dabino dama mafi yawan arzikinsu gonakin dabino to duk madina ba mai gonakin dabino kamar abu dalha kaga mai kuɗi ne ke ne zo neman ta irin mutanen da mata ke so ko dai akwai addini kuma ta hasun da ɗan matsi matsi ba ustazu zalla ba <laughs> to ka gani sai wannan mai kuɗin wannan hamshakin attajiri ya zo neman un musulmi to tsaya ka ji imani in matan yawana jiki na makarkata ta yi babban kamu un musulmin ta ce to abu ɗalha babban mutum irin ka bai kamata ya zo neman aure ba aure shi ba amma akwai abin da ke hana mai auren ka ya ce menene ta ce ni kaga musulmi ne kai kuma baka musulunta ba babu aure tsakaninmu sai ce in ni musulun zaki aure na ta ce sosai ku sai ta inda manzon Allah sai ya musulunta da ya musulunta inda manzon Allah ya ce manzon Allah to ya aika ya zama mai shaida ya hada mu musulmi ya musulunta manzon Allah ya koma ummu musulmi cewa budala ya musulunta tace to shikenan manzon Allah ya dora musu aure sadaki fa tace a'a ta yafe mai sa da musuluncin Abu Dala shi a sadakin ta don ta nuna don ta nuna ba don dukiya ta ta aure shi ba ita don Allah ta aure shi musulunci abu ɗalha kuɗi ne to to ina rubu dinari yake manzon Allah kuma ya daura auren kuma auren yayi albarka an ka haifi ɗaya makaranta Qur'ani Abdullahi na nan sai da ya haifi tar duk makaranta Qur'ani ne manzon Allah kuma ya daura shi don haka zo ka ce mana auren bai yaba tunda ba a bada rubu dinarin ba musulunci abu ɗalha shi asarake ummu sulaim <laughs> irinsu irinsu muna da su da yawa ga wata hadisin sahal ibn sa'ad saidi shi muttafaqun alaihi mani bukhari da muslim sahal yace muna zaune majalisin manzo Allah sai ga wata boyar Allah ta zo tace manzo Allah na bada kai na kyauta gare ka in kana da bukata ka aure ni annabi ya kalle ta da kasama har haƙasa sai ya sadda kai bai yi magana ba nan wani sahabi ya miƙe yace manzon Allah in baka da bukata ni ina da annabi ya ce kawo sadaki kaga gari da yawa ma ya bai cin kansa annabi ya ce kawo sadaki ya ce wala komi ba ni da tafi gida ka dibo dai ya zo gida ya dawo ya ce komi babu gidan na manzon Allah tafi ko zobe na bakin karfe ya zo ya dace ko zobe bakin karfe babu zobe na bakin karfe lokacin na ya halatta a sashi amma yanzu bai halatta a yi amfani da zobe bakin karfe ko annabi ya hana to zobe bakin karfe ya kai rukun dinarin annabi ya ce tafi ko zobe na bakin karfe a dai samu wani abu da za a bata matsayin sadaki da ya samu zobe na bakin karfe za a yi sadaki da shi ko ba za a yi ba to bai kai rubu dinarin ba ku ba mu amsa masu cewa dole sai sadaki ya kai rubu dinarin shi yasa an ka samu malikawa auren da an ka yi kwanaki Kano gwamnatin jihar Kano ta aurar da mutane maimakon a yaba sai an ka zo ana ta suka ai sadakin nan dubu hamsin nice a mai sai dubu goma goma don Allah mai dama gwamnati dubu arba'in arba'in in bancin ma da matan an ka ba rubu dinari magana Allah ce ko ta annabi ce su sadaki sai ka rubu dinari magana malamai ce an yi auren raki ba da rubu dinari tun kafin su taho duniya to ina za zama mana tarnaki ha to mu ce ka karatu Allah shi muna da irin su da yawa wannan hadisin na Salim na Sa'id Sa'id hadisi ne mutafuka. karshe da mi annabi ya daura mata aure zobe na bakin kare an haka masa to yanzu mutumin da ya zo neman aure an ka ce ya kawo sadaki ya ce bai da in yanzu na sai ya ce to to in an ka daura ma aure da miza ka cishe ta kaga shi annabi bai wannan ba don annabi ya san arziki na Allah ne ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin arzikin kowa ga hannun Allah yake sannan don baka da yanzu bai hana yan anjima Allah ya koro ma don haka annabi bai tsaya tambayar mi as-sana'a ka kana da kuɗin cishe ta ko baka da a'a abin da annabi ya ce za a takum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju in wanda kun ka yadda da addinin sa da ɗabi'unsa ya zo muku auren mai kada a tsaya la'akari mallamin makaranta na to me ci miyar ba bata mallamin makaranta nawa kin ji yunwa ta kashe ha sannan mallamin makaranta guda nawa Allah ya ɗaukaka ya za abin ƙwarai jo na tambayi shugaban ƙasa ba to ai mallamin makaranta ne baban mu shehu shagari bai shugaban ƙasa ba ai mallamin makaranta ne eh Umar Musa ir addu'a mallamin makaranta ne duk classroom teachers ne amma ga su kowannen su bai mutu ba sai da ya zan shugaban number 1 sai a Najeriya da yake wacce miki mallamin makaranta karamin mutum ne sannan duk aikin da za ka yi na samun kuɗi yan accountant haƙƙin injiniya haƙƙi wa karantar da kai mallamin makaranta ashe ana ana ana rena asali ai su an manyan mutane to Allah ya shirya da mu mu koma ga karatun mu eh muna kare shi ko yau <laughs> to bari mu ko a gurguje ina mun ka tsaya lokaci yayi ko subhanallahi to mu ba wanga hadisi jibi an Allah ya kai mana rai insha Allah sai mu taya da gadiyan Safwan ibn Umayya da farko ko to abinda ni faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafi mini shafe cikin zukatanku ku allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika